This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muna muku maraba da kasancewa da shirinmu na safiyar wannan rana ta Laraba. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau 24 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Amma kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran. To Aisha ruwan mashigar English Channel ya ci wasu bakin haure biyar ciki har da wata 'yar shekara bakwai. sojojin isra'ila sun zafafa hare-hare a fadin gaza jiya talata sannan wata tawagar kasar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorancin ministan cinikayyar ƙasa da ƙasa za ta je iran to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda taron da gwamnonin arewa nan su goma ya kasance a cibiyar tabbatar da zaman lafiya a nan washington dc cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta amurka ta ba gwamnonin damar bayyana irin matsalolin da suke fuskanta domin shawo kansu gwamnonin da suka ce galibin al'ummomin jihohin su manoma ne sun ce bawa matasa ayyukan yi shine babban matakin da zai kawo saukin matsalar rashin tsaro a ƙasar Yes, I can confirm that eh, a ah, ina tabbatar maka sirika yana hannunmu kuma muna ci gaba da gudanar da bincike da zai kai ga gurfanar da shi gaban kotu. muryar kakakin hukumar efcc dele oyewele kenan eh, wakilin muryar amurka ya fassara yayin da yake tabbatar da cewa tsohon ministan zirga-zirgar jiragen najeriya hadi sirika ya shiga hannu kuma an fara masa tambayoyi a game da zargin da ake masa na wasu biliyoyin kuɗi za a ji karin bayani a cikin shirin. A yau Laraba Grace Alheri Abdu tana tafa da shirin domin iyali wanda a wannan makon shirin ya dora a kan battun matsalar tsaron da ake fama da shi a arewacin Najeriya. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomin Faransa sun ce wata 'yar shekara bakwai na daga cikin bakin haure biyar da ruwa ya ci a mashigar english channel jiya talata 'yan sa'o'i bayan da 'yan majalisar dokokin birtaniya suka kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin doka na tsorata masu ratsa mashigar da neman mafaka jami'an yankin sun ce kwale-kwalen balam-balam mai ɗauke da mutane 112 ya tunkuyi wani curin yashi bayan da ya bar wata gaba da ke daura da ƙauyen wilmero injin ya tsaya wasu 'yan mitoci daga gaba sai mutane da dama suka fada cikin ruwa a cewar jack bilan shugaban yankin fadi calais na faransa sojojin isra'ila sun zafafa hare-hare a fadin gaza jiya talata yayin da yakin isra'ila da hamas ke shiga rana ta 200 mazauna wuraren sun ba da rahoton barin wuta mafi tsanani a tsawon makonni da kuma wani sabon umarni cewa a tashi daga yankin arewa wanda jami'an isra'ila suka kira wurin fafatawa mai cike da hadari mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila abikai adrie ya yi amfani da kafar x wajen kira ga mazauna sassan bayt lahiya da ke wajejen iyakar arewacin gaza da su tashi zuwa wuraren da aka tanadar yana mai cewa isra'ila za ta aiwatar da shirinta na amfani da matukar ƙarfin soji don ruguza kayan aikin 'yan ta'adda da sauran miyagu a wannan yankin umarnin a tashi ɗin na zuwa ne watanni hudu bayan da jami'an ma'aikatar tsaron isra'ila suka ce a halin yanzu mayakan hamas ba su iko da wurin. wani tsohon mawallafin wata mujalla mai suna david parker ya gaya ma masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar aikata babban laifi da ake ma tsohon shugaban amurka donald trump a birnin new york jiya talata cewa kafin trump ya zama shugaban ƙasa ya gayyace shi a watan agusta na shekara ta dubi da goma sha biyar don ganin yadda shi fa kaɗan zai iya taimakawa ma yaƙin neman zaɓensa Faka ya gaya ma mutane goma sha biyu masu taya alkali yanke hukunci cewa tsarin catch and kill wato taro labarai marasa kyau a kuma dakile su wanda mujallarsa mai suna National Inquirer ta yi ta amfani da shi ya taimaka wajen dakile wani labari na wani mutum mai suna Dino Sajudin wanda ke aiki a wani rukunin gine-ginen Trump da ke New York. wanda ya yi zargin cewa trump ya taɓa haihuwa da wata matar da ba tasa ba baka ya ce ya baiwa mutumin dala dubu talatin ko da yake bayan bincike sosai an gano cewa labarin nasa ma kage ne kawai to nan ba da jima ba ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu buɗe taskar hotonninmu daga nan amurka inda gwamnonin arewacin najeriya suke ci gaba da halartar wani taro na zaman lafiya a nan washington dc wanda cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta amurka ta shirya wa gwamnonin domin nemo hanyar magance matsalar rashin tsaro a arewacin najeriya musamman maso yamma cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta amurka ta ba gwamnonin damar bayyana irin matsalolin da suke fuskanta domin shawo kansu gwamnonin da suka ce galibin al'ummomin jihohinsu manoma ne sun ce bawa matasa ayyukan yi shine babban matakin da zai kawo sauƙin matsalar rashin tsaro a ƙasar. gwamnan jihar jigawa umar namadi ya taɓo wannan batun yayin jawabinsa if you didn't take care of these youths in terms of what they want to do how they will be able to be independent that is a very serious challenge that you need ya ce idan ba mu ba waɗannan matasan abin da za su yi ba za su zama muna babban kalubale da dole ne sai mun magance shi kuma tun da mu manoma ne muna da filayen noma wannan wata dama ce da za mu iya bawa matasan shi ma gwamnan jihar kano abba yusuf ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa take ɗauka na magance ƙungiyoyin daba da akan yi amfani da su wurin tada fitina. To mun yi maganganu da dama na yadda muka samu jihar Kano da irin damuwar da muka samu na rashin tsaro da rashin tarbiyya da harka ta 'yan daba wanda mun yi ƙoƙari mun tabbatar da cewa da haɗin kan jami'an tsaro da sojoji da ss da polis da dukkan jami'an tsaro mun yi ƙoƙari mun dakile wannan musamman akan dabanci da ake yi da kuma sauran sannan mun yi bayani akan hanyoyi da muka fito da su na tallafawa matasa musamman matasa maza da mata wanda cikin ikon allah mun fito da abubuwa da mun yi bayani akan manyan makarantu na korar da su da sama musu sana'o'i gwamnonin sun faɗa a taron tsaron cewa tuni wasu jihohi suka kafa kungiyoyin masu taimakawa tsaro yayin da saura kuma suke shirin biyu sawu a tattaunawarmu da gwamnan jihar kaduna ubasani ya ce kafa irin waɗannan ƙungiyoyi yana da muhimmanci matuƙa duk da cewar kaduna ba ta da matsalar 'yan ta'adda kamar sauran jihohin arewacin ƙasar. mu a kaduna bayan maganan harka na 'yan ta'adda da ya shafi kowane jiha a arewacin najeriya da kuma ma ƙasan baki ɗaya mu akwai matsala ake samu na matsalolin wato da ya shafi harkar addini da kabilanci wanda a yanzu haka an samu sauƙin shi tun da allah ya kawo mu kuma ita wannan wuri da muka zo ta taimaka ma jihar kaduna sama da shekara biyu ko uku da gudunmuwa na ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan jiha tamu ta kaduna shi yasa ne bayanin cewa muna so a cigaba da taimaka mana domin har yanzu duk an samu zaman lafiya ba matsalolin faɗan addini ko kabilanci ba za mu zauna haka ba kuma kamar da ka sani abin da ya kawo wannan zaman lafiya a kaduna shine adalci kuma ita wannan ma'aikata da muka zo a america ta taimaka wurin wayar da kan al'ummarmu na kaduna wanda suka safi shugabannin addini da shugabannin al'umma wurin ba su training da kuma gudunmuwa domin a samu zaman lafiya to da muka zo na wuri na faɗi ina neman ƙarin gudunmuwa da kuma taimakawa domin mu ga za a yi zaman lafiyar nan ya ɗore a jihar kaduna wani babban jami'in sashen kula da zaman lafiya a afirka a karkashin ma'aikatan harkokin wajen amurka a wurin taron ya ce hukumarsa ta yi ayyuka da dama a wasu kasashen afirka kuma za ta ci gaba da yin wannan aiki har ma a arewacin najeriya gwamnonin da suka halarci wannan taron sun hada da gwamnan radda na katsina da abba yusuf na kano da umar namadi na jihar jigawa da dauda lawal na zamfara sai kuma muhammad nasir na kebbi da kalib muftuwan na jihar filato da ubasani na kaduna da umar bago na jihar neja da hiyacins aliya na jihar benue da kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris muhammad baba ya ko makeri sashen hausa na murya amurka daga birnin washington A gaida baba makeri da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. To Aisha, gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta tuɓe wasu sarakuna ciki har da 'yan majalisar sarkin musulmi bisa dalilan da suka hada da rashin da'a da zargin taimakawa ma ayyukan ta'addanci. wakilin muryar amurka a sokoto muhammad nasir ya aiko mana da rahoto inda kakakin gwamnatin jihar sokoton abubakar bawa ke bayani akwai kuma waɗansu wayan ƙasa guda tara da suka haɗa na unguwar lalle da na yabo da wamako da na tulluwa da na illela da dogon daji da keɓe da alkamu da kuma na giyawa an sauke su daga kujerunsu a saboda laifuka da suka hada da rashin da'a ga hukumomi da tallafa ayyukan ta'addanci wato na 'yan bandit da kuma da hilaye da kuma yin amfani da kayayyakin gwamnati domin biyan bukatun kansu kakakin gwamnatin jihar sokoto abubakar bawa kina yake bayani akan wasu daga cikin sarakunan da aka sauke daga mukamansu haka ma an tuɓe wasu uwayen ƙasa guda shida akan dalilin cewa lokacin da aka naɗa su an yi gaggawa ba a bi ka'ida ba sai kuma wasu biyu da aka sauyawa wurin aiki waɗanda ɗaya daga cikinsu ɗan majalisar sarkin musulmi ne da kuma sabon magajin gari da aka mayar akan sarautar sata da yayin da za a ci gaba da gudanar da bincike akan wasu uwayen kasa hudu har an amince da wasu uwayen kasa tara daga cikin waɗanda aka bincika da su ci gaba da aikinsu a gaida muhammad nasir wata tawagar kasar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorancin ministan cinikayyar ƙasa da ƙasa za ta je iran a cewar kafar labaran koriya ta arewar yau laraba a wani rahoto wanda aka bayyana a fili saɓanin yadda aka saba na hulɗar ƙasashen biyu waɗanda aka yi imanin cewa suna da dangantakar soji ta sirri ministan hulɗar tattalin arziki yun ho ya bar pyongyang jiya talata ta jirgin sama don jagorantar tawagar ma'aikatarsa zuwa iran a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewar kcna bai yi ƙarin bayani ba an jima dai ana zargin cewa koriya ta arewa da iran na da wata yarjejeniya kan makami mai linzami ta yuma sun yi ta musayar fasaha da kuma kayan safaya na har hada na'urorinsu a gaida ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kuma har ila yau muna Najeriya. Inda hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta kama tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika. EFCC ta ce ta tsare Sirika don binciken zargin ba badakala a kujerar ministan da ya rike zamanin tsohon shugaba Buhari. Yes, I can confirm that. that is it. Uh, eh, it's, it's, it's, it's it's Ina tabbatar maka sirika yana hannunmu kuma muna ci gaba da gudanar da bincike da zai kai ga gurfanar da shi gaban kotu. In ji kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale. Mm, kakakin na EFCC ya yi ƙarin bayani kan tsare sirika. Ya shafi zarge-zarge ne masu yawa da ake yi masa na zarmiya a lokacin da ya rike kujerar minista na tsawon shekara bakwai da rabi. efcc ta ɗau lokaci tana binciken sirika da abin da aka tabbatar ya shafi zargin yin ba daidai ba wajen kafa kamfanin jirgin saman najeriya wato nigeria air da ya zama ba jirgin sai dai wani jirgin daular larabawa da aka yi haya don bikin kaddamarwar a gab da saukar shugaba buhari daga mulki a watan mayun bara in za a tuna hadi sirika ya yi watsi da zargin kwamitin majalisar wakilai da ya yi masa da cewa ya salwantar da naira biliyan 85 kan aikin kafa kamfanin da bai zama zahiri ba aka tattaro kowa da kowa ba a kira hadi sirika ba suka yi abin da suka yi a nan take ba tare da wani ko minti biyar masu dauka suka keɓin cikin suka duba ba kurin suna gama wannan sauraron sai kawai cewa ɗin ce mu wannan abu ba mu yarda da shi ba wannan abu akwai a zambawa a duk ma abin da aka kasafi bai wuce biliyan biyar ba kuma ba duka kasan ake saki ba wanda aka saki ma duka in tara kila ba su wuce biliyan uku daga cikin su har na bari akwai kuɗin da ba kashe ba mutum ya kawo magana biliyan tamanin da biyar to ai biliyan tamanin da biyar ta taimaka jirgi hudu ma sababi katakau saboda ba gaskiya ba ne ba wannan wani abu ne wanda yake cikin kila ransu ce gani yana da yiwuwa amma wani abu ne bakan gizo nan ba gaskiya a ciwo kaɗan Masu sharhi da masana shari'a na kiran binciken gaskiya don wanke marar laifi da cafke masu laifi a tsohuwar gwamnatin ta Buhari da ta yi kamfen kan yaƙi da almundahana har ta samu goyon bayan al'umma. Barista mai nasarar Kogo Umar lauya ne mai zaman kansa a Abuja. wanda za a kama a kama wanda za a buge a buge wanda za a na gaban kotu a na wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗe a makaro wuyan shi a aman su ayi a hanzarta da wuri tun kafin wani shaidanci ya shigo cikin magana da shaidanci da yawa na iya tahowa amma Allah ya kiyaye duk wani shaidanci da zai iya tahowa domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durƙushewa ta tattalin arziki wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne har da tsohon shugaban ƙasa da tsohon 'yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun ƙasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya fi karfin doka wanda duk aka ga sunan shi ya fito to a bincike shi a san abin da za a tatso don ƙasar nan ta farfado. cikin tsoffin jami'an gwamnatin buhari da ke shan bincike ba ga sirika akwai tsohon gwamnan babban banki godwin emefile tsohuwar ministar jin kai sade umar faruk tsohon shugaban efcc abdulrashid bawa duk da tuni an sake shi sai kuma labarin wasu manyan da wa'imma ana bincikensu a asirce ko tukun ba a buɗe babinsu ba nasiru da mailika muryar amurka daga abuja najeriya a gaida El Hikaya. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma ana iya saurare mu a tashar mu na VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. ku jama'a tambaya ke da yau sai ka ga ɗanka ko ƴakka da wata da ya waya kai da kaɗa ba gani ba za ka iya tambayar ta baya aka ta samu ko ya aka yi samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake da su. Mafita shine kara da ɗauki biyasa kadai shine wurin yin kuɗi a ɗauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Burgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka da kuma Madam Tasin Digata waɗanda muka gayyata domin nazarin matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar Najeriya. Burgediya Janar Kuka Sheka ya goyi bayan matakan da Madam Tasin ta ce al'umma na iya ɗauka. da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar ya kuma kara da cewa duk abubuwan da ta hulɗi na ɗazu gaskiya ne sai dai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda kusan a ce an bar shiri tun rani duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu to in sai ya kasance yanzu an zo cikin zamani iyayen ma tarbiyyar 'ya'yan ta gagare su an waye gari yau ba don komai ba saboda wasu dalilai yau sai ka ga ɗanka ko ƴakka da wata dan ya waya kai da ka ba gani ba za ka iya tambayar ta baya aka yi ta samu ko aka yi samu idan kai wani ka zo ka sa ma baki za a ce bakin ciki kake da su to irin waɗannan abubuwan kamar yadda aka ce wannan mutumin ya zo ya gini ina ruwansu to kuma ma su da suka yi in dai tsakani da Allah suke ai akwai jami'ai da za su je su kai koke su ce a'a muna zargin wani da cewar da mun san cewar sana'a kaza yake alamu hankalin ko kiyashi bai kai ga arzikin da zai kai ga gini na miliyan biyar ko shida ko goma misali za a bincika a gani kin sani da kamar yadda ita take cewa duk da ban san shekarun ta ba san da muka taso sai a waye gari a yi bakon mahaukaci a cikin unguwa sai watanni waɗannan galibi ba mahaukata ba ne ba cid ne na 'yan sanda har sai sun kai ga kama mai laifin ko kuma sun tabbatar da abin da ake zargi duk waɗannan abubuwa yanzu babu su to ainihin waɗannan abubuwan ba za su gyaru ba har sai mun inganta aikin ɗan sanda eh, wato ya kake ganin wannan shawarar da ake bayarwa kai ma ka ambaci cewa tana ɗaya daga cikin shawarar da kuka bayar ko kuma kuka yi aiki a kai wannan 'yan sandan jihohin da ake ta ƙara ƙarfafawa a yanzu nan kana ganin za ta shawo kan wannan matsala kasancewa kaya sani na sani galibi akan yi amfani da ƙarfin ofis a muzanta ma waɗanda aka fi ƙarfi ko dai ta dalilin fannin siyasa da dai sauransu wannan batun 'yan sandan nan mun kai mun zanin matsayin da za mu yi amfani da kakkafa waɗannan har zama da amfani su tasiri a wannan matsala? Da wannan matsala <laughs> an ci gaba da gutsuri ma da sauransu. Amma abin da nake so ki gane a nan gurin shine wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba misali. Ba a ɗauki aikin ɗan sanda da muhimmancin da ya kamata ba, Ha aka kai ga haka. Misali, in kika duba kundin tsarin mulki akwai wani tanaji baya ga police service commission da kuma ita hukumar 'yan sanda da ma'aikatar 'yan sanda akwai nigerian police council tsarin mulki ba zan iya tuna kowane sashi ba ne amma tsarin mulki ya yi tanadin haka kuma shugaban kasa shi ke jagorantar wannan kuma duk gwamnoni suna ciki ba ga wasu jami'an gwamnati ba ina tabbatar maki da cewa tun daga hijira eh, tara, kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar hmm. idan da tana zaunawa duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibanta 'yan sanda kowa ya sani kuma ko da ma an yi hakan wato ban san yadda ma zan gudanar da shi an san matsalar nan an san maganinta ba a so a yi ne ba don kowa ba idan kika yi la'akari da cewar yanzu misali idan aka sami matsala gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana amma sai a kawo jami'an tsaro to akwai yanzu kamar kinga kamar ƙasar filato da sauransu akwai waɗannan matsalolin in za ka kawo jami'an tsaro miliyan 'yan sanda ko sojoji ba za su yi maganin wannan matsalar ba sai mutane ya su ya su sun ga amfanin cewar a zauna lahiya wannan dan uwan juna ne kamar yadda ta yi magana game da zancen addini da kabilanci da sauransu duk wannan fankama da ake saboda najeriya na tsaye idan ba najeriya duk wannan da suke tinkaho kowa ta kai farauta kwana to me zai hana maimakon mu kiyamun laili ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata saboda duk waɗannan matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku economy political da kuma social well-being na mutane tattalin arziki idan har waɗannan abubuwa ba daidai suke ba to da wuya a haka misali na gaya miki kamar karamin hukuma wani bango ne wani ginshiki ne babba sai aka zo aka rushe shi matsalar da ya kamata a yi maganin ta tun tana yar karama ba za a yi ba an tura ma gwamnatin jiha ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya idan aka sami gobara ba a binciken ruwan da za a kashe wutar kamata ya a kashe wutar sannan sai a zo a yi bayani yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa ko da kana binni kana da tankatsira tsira ai kana da naka kuma ma ko da ma ka tara bayan da zaka ji wannan arzikin ba don komai babu ma hanya mai kyau ba rocha <laughs> wannan kuma ba inda ka ji kana yi kana waiwaye idan kika duba abubuwan da suke mutane wata sa'a ma abubuwan ba sa haɗuwa musamman ma in aka ce mace ce shi yasa nake cewar ba zancen magana talauci ba ce saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai aga zama yi wajen yin arziki ko kuma ina yi mata fyaɗe zai aga zama wajen arziki ko ko ina ta gayyara mutane zai aga a wajen arziki kuma har yanzu ban ga wani wanda ya ce ya sami jari ba ya ce ya bi wannan aikin ma sha a bari ya zo ya zauna ya zama mutum a ƙarshe madam tasi me kike ji al'umma ke cewa kuma ina mafita mafita shine gwamnatin najeriya ta koma da drawing board ina ga in aka koma ana taimakon kowa tica kara da dauki siyasa kadai shine wurin yin kuɗi a ɗauki kowace ma'aikata ina ake fitoci ne polis ne masu asibiti ne a ɗauki kowa da muhimmanci a taimaki kowa yara da ba su da abin yi a nema musu abin yi idan aka ɗauki kowane abu da muhimmanci a kawo kudin 'yan siyasa a daidaita shi da sauran jama'a to zai taimaka maimakon a ce waɗansu suna sama can waɗansu suna takama waɗansu ba su da shi. Ranka ya daɗe ina mafita. Wato ai kaman abin da ta faɗi gaskiya ne sai ya kasance kowane ɗan ƙasa daidai yake da juna ta fuskar shari'a. kuma duk wanda ya yi a yi mashi sannan kuma ba ga haka dole ne a inganta harkar tsaro ba don kuma ba a ƙara ma'aikata da kayan aiki abin ne ya taru ya yawa kin ga muna da turakun gwamnati kashi uku akwai gwamnatin tarayya ta jiha da ta karamar hukuma galibin kananan hukumomin ba sa aiki ba dan komai ba an bullo da wata shegantaka cewar kananan hukumomi suna da join account so. ba sa da cin gashin kansu da ya kamata kuma duk matsalolin nan da suka taru duk wasu dajujjuka a karamin hukuma suke idan kuma aka rage su wani gari suka hito garin mai unguwa ko garin mai gari eh, daga nan zuwa mai garin hakimi zuwa sarkin yanka karamin hukuma gwamnati to sai ya kasance duk waɗannan ayyuka ba sa aiki da yanda idan matsala ta taso za a yi maganinta. Abin mabiya alas shi ne a faɗakar da 'yan Najeriya kowa ya sani cewar shi ko ita suna da rawar da za su taka ta fuskar tsaro. Sannan kuma baya ga wannan su kansu jami'an tsaron a inganta su. Sannan ko in baya ga an yi haka a inganta rayuwar al'umma saboda mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Domin idan har ciki bai ɗauka ba da wuya za ka zo kana magana wai ka taimaka ma wani ko wata saboda haka wannan kenan na biyu su kansu waɗanda haƙƙi ne ya rataye wuyansu da su kula da rayukan jama'a da da su su yi aikin nan tsakani da Allah sannan kuma a inganta duk wani wanda ya dabi a yi mashi. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu da fatar masu ruwa da tsaki sun amfana da waɗannan bayanai. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka da sun digata da suka bakunci shirin sai kuma dadi balawe da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa masu iya magana suka ce zama da mai turare ya fi zama da makeri ko bai baka turare ka shafa ba ka ji kanshi amma makeri ko bai cuce ka ba tatsatsin wuta ya cuce ka kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari da alheri kai mata su ne duniya su ne duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe a gaida alheri abdu wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen hukumomin Faransa sun ce wata 'yar shekara bakwai na daga cikin bakin haure biyar da ruwa ya ci a mashigar English Channel jiya talata 'yan sa'o'i bayan da 'yan majalisar dokokin burtaniya suka kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin doka na tsorata masu ratsa mashigar da neman mafaka. jami'an yankin sun ce kwale-kwalen balambalan mai dauke da mutane 112 ya tunkuyi wani curin yashi bayan da ya bar wata gaba da ke daura da ƙauyen venero sojojin isra'ila sun zafafa hare-hare a fadin zirin gaza jiya talata yayin da yakin isra'ila da hamas ke shiga rana ta 200 mazauna wuraren sun ba da rahoton barin wuta mafi tsanani a tsawon makonni da kuma wani sabon umarni cewa a tashi daga yankin arewa wanda jami'an isra'ila suka kira wurin fafatawa mai cike da haɗari wani tsohon mawallafin wata mujalla mai suna david parker ya gaya ma masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar aikata babban laifi da ake ma tsohon shugaban amurka donald trump a birnin new york jiya talata cewa kafin trump ya zama shugaban kasa ya gayyace shi a watan agusta na shekara ta 2015 don ganin yadda shi kaɗan zai taimaka ma yakin neman zabensa wata tawagar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorancin ministan cinikayyar ƙasa da ƙasa za ta je iran a cewar kafan labaran koriya ta arewar yau laraba a wani rahoto wanda aka bayyana a fili saɓanin yadda aka saba na hulɗar ƙasashen biyu waɗanda aka yi imanin cewa suna ma da dangantakar soji ta sirri ministan hulɗar tattalin arziki yun ho ya bar pyongyang jiya talata ta jirgin sama inda ya jagoranci tawagar masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawi wanda ya shirya kuma ya bada umarni da ma mu na wannan lokaci Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kuni lafiya cikin koshin lafiya. masala